بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi daga watan biyu shekara ta 1439 wanda ya dace da 27 ga watan goma shekara ta 2017 miladiya darasi na 23 a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi siratin rasul na imam ibn kasir rahimahullah muna bayani akan yakin badar da yadda annabi alaihi salatu wasalam ya fito ba mu karasa me ya faru ba lokaci ya kure mana yau za mu tashi akan gabar da yake cewa sun marhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa nazala qariban min badar wa rakiba sallallahu alaihi wasallam مع رجل من أصحابه مستقبلا ثم انصرف فلما أمسى بعث عليا وسعدا والزبير إلى ماء بدر يلتمسون الخبر فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فسألهما أصحابه لمن أنتما فقال نحن سقاة لقريش فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وودوا أن لو كان لعير أبي سفيان وأنه منهم قريب ليفوزوا به لأنه أخف مؤنة من قتال النفير من قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك فجعلوا يضربونهما فإذا آذاهما الضرب قال نهنوا لأبي سفيان فإذا سكتوا عنهما قال نحن لقريش فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونهما إذا صدق وتتركونهما إذا كذب ثم قال لهما أخبراني أين قريش قال وراء هذا الكثيب قال كم القوم قال لا علم لنا فقال كم ينحرون كل يوم فقال يوما عشرا ويوما تسعا فقال صلى الله عليه وسلم القوم ما بين التسعمائة إلى الألف النبي عليه الصلاة والسلام يقارى فيها يهو أبو هوا شيني رحل يسوك كسن بدر بيجي ainihin wato shi filin badar ɗin ba a farkon sha'ani bai karasa wurin ba mun faɗa cewa ya tafi da wani cikin sahabbansa yana mai nemo masa labarin waɗannan mutane shine mustakbiran sun mansaraf yayin da yamma ta yi sai annabi ya naɗa tura aliyu da sa'ad da azubair ya ce ku je wani ruwa a badar akwai ma'u badar wani tafki ne wani kogi ne a badar ya ce ku je ku nemo mana labari a kogin badar ko mutanen nan an ji ɗuriya su shikenan suka tafi sai suka samo yara guda biyu a daidai wannan ruwa na badar suka tarar da bayi guda biyu li quraish na qurayshawa ne to an dan fara samun labari kenan a lokacin kamar yadda muka bayani satin da ya wuce wa rasulullahi sallallahu qa'imun yusalli annabi yana tsaye yana yin sallah su waɗannan sabbai nashi fasa'alahuma ashabuhu liman antuma sabban annabin sai suka tambayi su waɗannan bayi guda biyu ko kuma bayan waye suka ce nanu su ƙatun leƙurai